mazan jiya na ɗaya wanda abdulaziz sani madakin gini ya rubuta ni kuma muhammad umar kai gama zan gabatar muku amma ku tuna cewa ba a yarda a sarrafa wannan faifan cd ko ta wacce siga ba ba tare da izinin mai karantawar ba ku ba mu aron kunnuwanku marubucin ya fara da cewa a wani zamani can baya mai tsawo da ya shuɗe a cikin daular larabawa an yi wata babbar ƙasa mai suna darul mahabur ƙasar darul mahabur na da matukar girma da faɗi kuma ta ƙunshi manyan birane fitattu guda uku a cikinta wato duk a ƙarƙashin mulkin sarki guda ɗaya wanda ake kira da suna maharaz ibn sulaidani birnin darul maharub ya bunƙasa da ƙarfin arziki yawan al'umma da kuma kasuwanci har ya zama abin kwatance a ko'ina cikin duniyan nan sarki maharaza ya kasance mutum mai tausayi taimako da jin kan talakawansa allah ya hore masa arziki mai ɗimbin yawa gami da kaifin hankali da kuma hasashen gaba yana da mata aure guda ɗaya kacal mai suna shalifat kuma ba samu haihuwa ba sai bayan shekaru goma sha ɗaya da yin aure don haka a yanzu 'yarsu karamar yarinya ce 'yar shekaru takwas a duniya wadda ta kasance kyakkyawa ta gaban kwatance ana kiranta da suna mulaifa tun daga lokacin da allah ya baiwa sarki maharas da shalifat mulaifa sai suka ɗauki soyayya duniya suka ɗora a kanta ya zama na cewa ko kuda ba sa son su ga ya sauka a kanta tun da mulaifa ta taso ake tsantseni da ita kuma komai sai dai a yi mata ko da kuwa shan ruwan ne ba za ta ɗauki kofi ta riƙe ba sai dai a sa mata a baki ta sha haka cin abinci sai dai ku yangi su rinka zuba mata a baki da cokali har sai ta ƙoshi batun jin daɗi dai da hutu masana sun yi bincike sun tabbatar da cewa a wannan zamani babu wanda ya samu daula da ni'ima tamkar malaifa saboda shi kansa gidan sarautar na sarki maharas ya isa aljannar duniya an tabbatar da cewa babu mai masarautar da ya fita ginuwa da ƙawatuwa saboda tsananin kyawun gimbiya mulefa kuwa sai da labarin ta yi cika ko'ina a duniya aka rinka zuwa daga ƙasa-ƙasa domin a ganta kai ko da sarki maharas ya ga abin ya yi yawa sai ya hana mutane ganinta ya sa aka killace ta a wani ƙayataccen gida da ke cikin gidan sarautar ya sanya muggun matakan tsaro a gidan yadda komai jarantakan mutum da ƙarfin sihirinsa bai sai tsallaka waɗannan matakan tsaron ba ya shiga har inda gimbiya malaifa take in ban da barori da kuyanginta babu kowa a cikin gidan kuma babu mai shiga gidan face sarki maharaz da mahaifiyarta shalifat tun daga ranar da aka aje malaifa a cikin wannan gida bata ƙara fita ko ina ba sai idan shekara ta yi sannan sarki ke fita da ita a ranar da ake bikin ƙarshen shekara na bautar gunkin da suke bautawa mai suna darzuba shi dai wannan gida wanda aka sanya gimbiya malefa a cikinsa ya kunshi komai da komai na jin daɗin rayuwar duniya a cikinsa akwai wani katon lambu wanda aka zuba dabbobin daji da tsuntsaye iri-iri babu kalar da babu ba komai ne yasa aka shirya wannan lambu ba sai domin a rayuwar gimbiya mulaifa babu abin da take so sama da kallon dabbobi da tsuntsaye da tsirrai a kullum da yamma sai mu laifa ta shiga cikin wannan lambu kuyangi na biye da ita suna take mata baya tana kewayawa idan ta gaji da yawo a lambun sai ta je ta zauna a wani wuri na musamman inda aka ajiye waɗansu kujeru na ƙasaita da tebura duk na zinare zaman take da wuya sai a kawo 'ya'yan itatuwa kala-kala zube a gabanta sannan a kawo abinci da kayan shaye-shaye iri-iri malefa ta kasance mai jin kai izza da mulki amma kuma hakan bai sa ta zamo azzalima ba duk da cewa ita yarinya ce tana da tausayi amma fa ba ta son raini kuma tana takama da kyawunta da kuma matsayinta don haka kuyanginta da barorinta suke matuƙar shakkarta kuma suke matuƙar ladabi da biyayya a gare ta sarki maharas ya yi imani matuƙa da gunki darbuza kuma shi ne wakilin mutanen ƙasar gaba ɗaya a wajen gunki darbuza duk wani sihirin tsafi wanda sarki maharas ke takama da shi a wajen darbuza yake samu kuma duk abin da ya sa a gabansa in dai nemi taimakon darbuza sai ya samu nasara bai taɓa samun akasi ba bisa wannan dalili ne gaba ɗayan bokan da ke nahiyar suke adawa da shi domin a kullum ba su da burin da ya fi su ga bayansa kuma su mallaki duk sihirin da yake takama da shi baya ga bokaye su ma dukkanin sarakunan da ke nahiyar suna adawa da sarki maharas saboda shi ne ubansa bangaren karfin mulki da girman ƙasa kowane sarki burinsa a ce yau an waye gari ya fi sarki maharas ɗaukaka da suna amma duk sun makara domin na gaba ya yi gaba na baya sai labari haka kuma a ɓangaren attajirai sarki maharas ya yi wa dukkan attajiran nahiyar nan kau domin babu mai raba dukiyarsa shi dai sarki maharas ya zamo tamkar tauraron zamani domin duk abin da ya taɓa take yake zama kuɗi saboda tsaba yawan darhamin da ya tara sai da aka rasa inda za a rinka ajewa dole aka rinka haƙa rijiyoyi masu zurfin gaba dubu ana cika su da darhami ana kullewa tun ana lissafin rijiyoyin sai da aka gaji aka daina domin abin ya fi gaban tunani ga ƙarshe ma sai dinga kyautar darhami dare da rana ga fadawansa da talakawan gari domin ba shi da inda zai ajiye kuɗin kusan akwai na ƙarshen shekara fadawansa masu yi masa fatoci mutum dubu arba'in ne suke kawo ribar kuɗi ta miliyoyin dirhamomi shi kansa sarki maharaz akwai lokacin da ya dubi gunkin darbuza ya ce da shi dukiyar nan da kake bani ta ishe ni rayuwa har mutuwa ta. kai ta taɓa kunne na ma ba za su yi talauci ba don haka a daina bani kuɗi haka a duk sa'a da sarki maharaz ya wannan furci ga gunki darbuza sai ya ji ya tantsire da dariya sannan ya ce da shi ba za mu daina zubo maka kuɗi ba daga nan har mutuwarka saboda idan muka daina wani zai iya tasowa ya fika mu ku burinmu shine ka ci gaba da shahara ya zama da cewa zamaninka ba a samu sa'anka ba ko haka sai farin ciki ya baibaye sarki maharas ya yi godiya sannan ya miƙe ya fita daga ɗakin bautar gunki darbuza ko kaɗan sarki maharas bai kasance sadoki ba ha salima bai taɓa yin yaƙi ba amma kuma yana da sarkin yaƙi wanda gaba ɗaya nahiyar babu jarumi kamar sa wanda ya kasance sadauki uban sadaukai mai tarwatsa maza ana kiransa da suna hibru ibn imlas hibru ya kasance babban masoyin sarki maharas wanda a koda yaushe a shirye yake da ya sadaukar da rayuwarsa don kare ta sarki da mutuncin sarki sai dai wani abin mamaki shine da irin wannan ƙauna da hibru ke nuna sarki sai ta zama ta banza domin sarki da sarkin yaƙi ya ja shi har ma abin ya zama abin goyon yan uwansa fadan sarki kyautata daidai misali sarki na yi wa sadauki hiburu to amma kowa ya san cewa ya kamata a ce hiburu ya zama abokin shawar sarki kuma makusancinsa wanda babu abin da zai rika raba su dare da rana sai dai mutuwa a ɓangaren hiburu daidai da rana ɗaya bai taɓa damuwa da hakan ba har a cikin zuciyarsa kuma bai taɓa jin haushin sarki ba amma shi da kansa ya kasa gane dalilin da ya sa ya ƙi jansa a jika sharifa matar sarkin maharas ta yi masa faɗa kan saboda me ya ƙi jan hibir a jikinsa amma bai taɓa gaya mata dalili ba sun sha samun saɓani a kan hakan har ma rai ya ɓaci akwai ranar ma da ta harzuka sarkin ya tashi ya harzuka bai san sa'ad da ya mare ta ba cikin tsananin mamaki sharifat ta riƙe kuncinta ta dube shi a lokacin da ƙwalla ta cika idanun ta ce ya kai mijina ka yi sani cewa tun da ka aure ni baka taɓa gaya min baƙan magana ba balle zagi amma yau ga ka kamare ni lalle dalilin da ya sa mare ni shi ne ya sa ba ka son kowa ya san sirrin da ke tsakaninka da sadauki buru ni ko ne maka alkawari komai daren daɗewa sai na bincika wannan sirri na san shi ko da jin wannan batu sai hankalin sarki maharas ya dugunzuma ya risuna a gaban sharifat tamkar karamin yaro sannan ya ce ya ke matata ki yafe mu bisa ɗora tafin hannuna kan kumatinki ki sani cewa ba na cikin hayyacina a sa'ad da hakan ta faru ki tuna cewa tun da muka haɗu ni da ki ban taɓa roƙonki alfarma ba haka ne cikin sanyin jiki sharifat ta ce kwarai kuwa baka taɓa neman wata alfarma ba a wajena sai dai ni ne ma a ka ko da jin haka sai sarki ya durkusa bisa gwiwoyinsa ya riƙe hannayenta a lokacin da idanunsa suka ciko da ƙwalla sannan ya ce na roƙe ki don daraja iyayenki da matsayin soyayyar da ke tsakaninmu kuma don ƙimar 'yanmu guda ɗaya jal kada ki binciko sirrin da ke tsakanina da sarkin yaƙi hebru domin shi kansa bai san al'amarin ba sanin wannan sirri ga mutum ɗaya a ƙasata zai iya jawo rugujewar komai na farin ciki na naki na yarmu da na duk jama'a ƙasar nan ina son kimin alƙawarin cewa ko da a bayan raina ba za ki tono wannan sirri ba ki sani cewa wannan sirri shine dalilin da ya sa na jan hibira a jikina domin darbuza ya gargaɗe ni akan hakan sa'ad da sarki maharaj ya zo na azancensa sai jikin sharifat ya ƙara yin sanyi kuma ta cika da tsananin mamaki daga wannan rana ba ta ƙara yi wa sarki magana hibir ba shi ma sarkin yaƙi hibir sau ɗaya ya taɓa yin aure a rayuwarsa kuma matar tasa ta sami shekaru bakwai da mutuwa amma ta bar masa ɗa guda ɗaya wani kyakkyawan matashi ɗan shekaru goma sha biyu ana kiransa da suna imnal imnal ya gado mahaifinsa a fagen sadaukantaka har ma ana ganin cewa nan gaba idan ya girma sosai sai ya fi mahaifinsa domin tun yana da shekaru bakwai yake daka maza gumba a hannu da sa da za a fita yaƙi da shi ake fita kuma yana taka muhimmiyar rawa irin wacce manyan mayakan birnin ba sa iya yi ga wani lokacin ma idan hibir ya raina abokan gaba sai ya zamansa ya tura imnal ya wakilce shi wajen jagorantar dakarinsa akalla imnal ya jagoranci yaƙi guda talatin amma a gaba ɗayan yaƙin ba su taɓa samun rashin nasara ba a cikin yakuna talatin ɗin yaƙi biyar kawai hebron ya halatta amma in ya je sai ya tsaya gefe ɗaya na kallon yadda ɗansa ke yaƙi yana murna da al'ajabi babu abin da ke ba shi mamaki dangane da imnal face tsananin zafin namansa da juriyarsa ko me yawan abokan gaba imnal idan ya shige su sai ya tarwatsa su kuma shi baya yaƙi a kan doki sai da ya ƙasa sannan allah ya hore masa azababban gudu yana da mugun ƙarfi a ƙirji tamkar zaki kome yawan turmutsatsin jama'a in dai shige su a guje sai dai kaga yana banke su suna zubewa a ƙasa kuma a yaushe yana yaƙi ne da takuba guda biyu yana saran guda ɗayan kuma ya aje shi idan ya sari abin da ke gabansa da waɗanda ke bayansa da na kwiɓinsa sai kaga suna zubewa a cikin daƙiƙu sittin imnal yana iya kashe mutum ɗari biyar don haka shi kaɗai fasa tare ne abin da hibir ke ayyanawa a ransa shine hakika nan gaba sai ɗana imnal ya fi kowa shahara a duniya a fagen jarumtaka tun daga shi tun yana yaro ma ya zama gobara daga kogi to don kuma ya girma fa tun a yanzu matsayin yaro ɗan shekaru goma sha biyu imnal ya taso ne yana cikin jarumtaka a matsayinsa na yaro ɗan shekaru goma sha biyu ya taso da surar sadaukai jikinsa ya murɗe ga kwanji damatsa da jijiyoyi sannan ga juriya da naci dama tun yana kankanin hebrew ke ba shi horo mai tsanani har ta kai cewa jama'a na tausaya masa suna ganin kamar ma baya son sa so yake na kasa shi tun imnan na da shekaru biyar a duniya hebrew ke goya masa buhun duwatsu a baya kuma ya sa shi gudu a cikin taɓo goye da buhun nan sai imnal ya yi tafiyar sa'a uku a haka da zarar ya tsaya dan ya huta sai hibir ya tsala masa bulala bisa dole yake ci gaba da gudun shi kuma yana biye da shi har sai ya je inda ake son ya je din idan yana horon ya naushi kwa sa shi ake yi ta naushin bishiya har sai yan yatsunsa sun yi targaɗe kaga jini yana zuba da zarar ya warke kuma sai a sa shi ci gaba tun imnal na jin zafin naushin bishiya har ya zo ya daina ya zama da cewa idan ya naushi bishiya sai ka ga hannunsa ya lumi a cikinta saboda ƙarfin naushin nan yayin da horo ya kai horo sai ya zama cewa hebru na sa ƙarti goma su ɗebo katakwaye masu kauri su ta dukan jikinsa tun imnan na kuka da samun karya har ta kai cewa katakwayen nan na karyewa a jikinsa idan ana dukansa da su kai co idan sadaukantaka ta haɗu da tsananin horo dole ne mutum ya zamo gagarbado tsananin karfin damtsan imnal ya fi gaban kwatance kawai sai dai abin da mutum ya gani da idanunsa a iya rayuwar sadauki imnal sau bakwai kaɗai ya taɓa ganin gimbiya mulaifa kuma a ƙarshen shekara ne kaɗai yake ganinta sa'ad da ake bautar gunki darbuza yayin da sarki ya fito da ita tun a ranar farko da ya arba da ita ji ya kamu da tsananin ƙaunarta to amma da yake ba shi da ikon zuwa inda take dole ya haƙura da kusan kusantarta balle kuma ya furta mata abin da ke ransa duk da cewa sadauki imnal ya san cewa jelar raƙumi ta yi nesa da ƙasa amma ya ƙudurce a ransa cewa komai daren daɗewa sai ya furta kalmar so ga gimbiya malaifa ko da ko za a yanke masa hukuncin kisa ne wani abin mamaki shine a tsawon shekaru bakwan da yake ganinta ita bata taɓa sa ba kuma tana yawan jin labarinsa a wajen kuyanginta kuma tana son ta gan shi amma damar hakan bata samu ba saboda ba zai yiwu ba bisa wannan dalili ne ya sake shiga halwar tsafi ta kwana saba'in domin ya samu mafita kuma tana son ta gan shi amma damar hakan ba ta samu ba saboda hijabin da ke tsakaninsu a duk sa'ar da yake ganin nata akwai tazara mai yawa daga inda yake hango ta babu mai zuwa inda sarki da gimbiya ke zama a yin wannan bota. daga cikin kasashen da ke nahiyar da birnin darin maharb yake akwai manyan ƙasashe guda tara waɗanda su ma sun bunƙasa a ƙarfin mulki da arziki amma ba su kama ƙafar ƙasar darul maharub ba gaba ɗaya ƙasashen suna matuƙar shakkar sarki maharas kuma suna biyayya dole a gare shi game da zumuncin dole domin sun san cewa ta kowace fuska ya fi ƙarfinsu hakika duniya da faɗi take haka kuma abin cikin yawa gare shi a can wata nahiyar daban kuma akwai wani gawartaccen sarki mai suna dujalu ibn shardud wanda ke mulkin wata babbar ƙasa mai suna hawarildin sarki dujalu ya kasance mashahurin mayaƙi kuma sadaukin sadaukai mai jarumtaka ta ban al'ajabi eh, yana iya yakar mutanen gari guda ya kashe gaba ɗayan mazajensu ya kama matayensu a matsayin bayi kuma ya kwashe dukiyarsu a matsayin ganima ta wannan hanya ce ma ya mallaki garuruwa da yawa a ƙarƙashin mulkinsa kuma yana tara dukiya mai ƙaza mai yawa bugu da ƙari sarki dujjal ya kasance kasar guran matsafi wanda babu kamarsa a nahiyar lokacin da sarki dujjal ya ga ya ta kuma ya tumbatsa sai ya bincike a cikin tsafi domin ya san matsayinsa akan sauran sarakunan duniya sai da ya kwana saba'in a cikin halwa sannan ya kammala binciken inda hankalinsa ya tashi ya rasa abin da ke masa daɗi a duniya ba komai ba ne ya haddasa masa hakan face ganowa da ya duk duniya ba shi da sa'a face sarki maharas a binciken da ya gano cewa girman ƙasarsa da na ƙasar sarki maharas ya zo daidai tamkar an auna a skeli haka kuma yawan dukiyarsa da ƙarfin mulkinsa duk sun zo ɗaya daidai da na sarki maharas abin da kawai ya fi sarki maharas shine ƙarfin dantse amma ya gano cewa nan da wasu shekaru masu zuwa akwai wani yaro dan sarkin yakin sarki maharas da zai taso ya fishi ko da sarki dujalu ya ga waɗannan al'amura sai kamu da tsananin bakin ciki ya ayyana a ransa cewa dole ne ya tunanin hanyar da zai bi ya rushe daular sarki maharas ya zama na cewa ya kawar da shi daga doron ƙasa kuma ya gaje dukiyarsa da mulkinsa ya haɗa da nasa domin ya zamo babu kamar sa a duniya bisa wannan dalili ne ya sake shiga halwar tsafi ta kwana saba'in sannan ya samu mafita mafitar da ita ce dole ne ya mallaki waɗansu makaman yaƙi guda uku waɗanda asalinsu na waɗansu zaƙaƙuran mayaƙa ne mazan jiya waɗanda zamaninsu ya shuɗe shekara da shekaru baya waɗanda ma ba a taɓa yin mayaƙa tamkas ba kuma ba a taɓa samun makaman yaƙi masu ƙarfin sihirinsu ba makami na farko shine wata sihirtacciyar takobi wadda ake wa lakabi da saiful lujara mallakar sadauki hantaru na birnin kisra sai kuma wani mashi mai suna galilin haras mallakar sadauki hulkas na birnin romania ana kiranta da suna lamsara ita dai takobin saiful lujara duk abin da aka sara da ita sai ya dare gida biyu ko da dutse ne ko karfe kuma ko shafar jikin mutum aka yi da ita sai mutum ya mutu saboda mugun dafin da ke jikinta da kuma karfin sayarinta a yanzu haka takobin na na aje a karkashin tsakiyar tekun bahar sufiya bisa tsaron dakaru na bakaken aljanu guda dubu casa'in tun bayan mutuwar sadauki antaro waɗannan dakaran aljanu suka ɗauko takobin daga gidan antaro suka kawo ta tekun bahar sufiya suka ci gaba da tsaranta ba za su gushe ba akan wannan aiki face zuwa ƙarshen rayuwarsu a duniya domin ba su da abin bauta sai wannan takobi ta saifin lujara a ƙa'idar takobin tun a lokacin bokan da ya kera ta mutum uku ne kacal za su yi amfani da ita yanzu mutum uku ne kacal dole ne su yi amfani da wannan abar mutum ɗaya ya amfane ta ya bar duniya ba a san sauran mutum bin da suka rage ba duk wanda ya mallaki takobin saifin lujara tufa har abada ba za a ci shi da yaƙi ba ko da zai shekara miliyan a duniya sai dai in ya mutu su ko waɗannan baƙaƙen aljanu guda dubu casa'in an gutsiri ruhin kowannensu an sa a cikin sinadarin ƙarfen da aka yi takobin shi yasa suka sallama rayuwarsu wajen kare ta babu wanda ya isa ya iya raba su da takobin sai dai yana da cikin mutanen nan guda uku da ke da damar amfanarta mashin galil haraskwa mallakin sadauki shaddadu na birnin kufa a halin yanzu yana ajiye ne a cikin wani kogin sihiri da ke birnin kufa fiye da shekaru dubu tun da aka ajiye mashin babu wani mahaloki da ya sake shiga cikin kogin nan ko kuma cikin kogo shi dai kogon a cikin ƙarƙashin ƙasa yake kuma mutum bai isa ya ga inda kofar kogon nan take ba sai ya zo da takobin saifin lujara a wajen ita ce za ta sa shi a kan hanyarsa ta shiga cikin wannan kogo ta buɗe masa ƙofofi ɗari ba ɗaya ya eh, isa inda aka ajiye mashin galilil haras mashin galilil haras na da wani irin ƙarfin sihiri wanda inda mutum ya cilla shi zuwa abokan gaba sai ya huda cikin mutum dubu arba'in sannan zai dawo zuwa kan hannun mamallakinsa kuma komai duhun waje inda mutum na rike da galilil haras sai wajen ya haskake da tsananin hasken da ko allura ce ta faɗi sai an ganta haka kuma mashin na iya rikida ya zama abin hawan mutum walau doki ko raƙumi wanda koda za a kwana arba'in ana tafiya a kansa ba zai gaji ba kuma ba zai buƙaci abinci ko ruwa ba ita kwa hular ƙarshen lamsara ita ce ta ƙarshe shi umar hula ce wadda idan mutum ya sanya ta yana iya ganin abin da ke gabansa nisan tafiyar kwana arba'in tamkar abin na gabansa haka kuma duk irin guguwar da ake yi ko tsananin ruwan sama mai zuba kamar da bakin kwarya ba za su kusance shi ba sai dai kaga yana tafiya amma babu kamar babu su a inda yake mulallam lamsara na ajiye ne a cikin wani gida na kayan tarihi da ke birnin romania inda aka ajiye kayan tarihi da dukkanin sarakunan birnin waɗanda suka shuɗe babu wani tsaro a kan hular amma komai hatsi babancin mutum bai sai ɗauke ta ba face ya shigo ɗakin ɗauke da mashin galil haras bayan sarki dujjal ya gama nazarin waɗannan kayan yaƙi guda uku na manyan mazan jiya sai cika da tsananin farin ciki ya ta ƙirƙira dariya ta murna kashe gari ko da sassafe ya sa aka shirya masa tafiya ya kwashi 'yan rakiya dakaru miliyan dubu suka kama hanya suka nufi nahiyar da tekun bahar su fiwa take domin ɗauko takobin saifin lujara sannan su wuce birnin kufa da birnin romania don ɗauko mashin galil laras da hular lamsara a can birnin darin mahabur kuwa a yau ne ake bakin ƙarshen shekara na bautar gunki darbuza tun da dukudukun safiya ɗakin bautar ya cika ya batse da jama'a maza da mata duk inda mutum ya hanga sai dai ya ga kawunan bil'adama rututu babu masaka tsinke shi dai wannan ɗakin bauta yana da matuƙar girma da faɗi domin ya kai girman wani garin a duk shekara mutane na zuwa daga dukkan sauran kasashen da ke nahiyar domin neman tabarraki saboda haka duk shekara akwai wakilan waɗannan manyan sarakuna guda tara da ke zuwa wannan ɗakin bauta a wannan rana sadauki hibru da ɗansa imnal sun zo bautar da wurwuri ba komai ne yasa hakan ba face imnal ya matsa a akan lalle su zo da wuri don su kusanci gunki darbuza magana gaskiya ita ce ba don su kusanci darbuza ba ne sai dan kawai ya je kusa da gimbiya mulaifa ta gan ganta tuni imnal ya sha alwashin cewa lallai a yau ne zai furta mulaifa cutar da ke addabar rayuwarsa tsawon shekara bakwai kuma a shirye yake ya ɗauki duk irin horon da za a yi masa cikin sa'a ku su hiburu suka kusanci inda gunki darbuza yake ya zama na cewa tazarar da ke tsakaninsu da inda su maharas ke zaune ba ta wuce taku biyar ba gaba ɗayan ɗakin bautar ya tsit kuma kowa ya rufe idanunsa ya kwi da kansa ƙasa dama haka ka'idar dokar bautar take kuma sai an shafe akalla sa'a guda a haka sannan sarki maharas zai miƙe bayanin jawabin da gunki darbuza ya masa ma'ana ya isar da saƙon darbuza ga jama'a dama duk shekara gunki darbuza yana bayani ne akan abubuwan da za su faru a nahiyar na alheri da na tsiya kuma duk abin da ya faɗa suna faruwa ne ba taɓa samun akasi ba game da abubuwan tsayin da za su faru sai faɗa abin da za a yi domin neman tsari ko sauƙi a wannan lokaci da kwaya sun kwi da kansa ƙas kuma ya rufe ido aka yi tsit imnal ya ɗago da kansa kuma ya buɗe idanunsa wato ya karya dokar bauta kawai sai miƙe tsaye ya tafi cikin sanda yana tsallake mutane har ya isa inda sarki da gimbiya malefa ke zaune su biyarak kawai sai imnal ya zauna dab da malefa ya ɗauki hannunsa guda ya ɗora a kan nata cikin firgici malaifa ta ɗago kai gami da buɗe idanu domin ta ga wanda ya taɓa ta ko da ta yi arba da imnal sai ta ƙura masa idanu ta ƙame tamkar ba ta dare nan take ta ji ta kama da tsananin ƙaunarsa ba ta san sa'a da ta dafa hannunsa da ɗaya hannun nata ba ta yi masa murmushi sannan ta sa bakinta a kan kunnansa ta masa magana a cikin raɗa ta ce tabbas kai ne imnal ɗan sarkin yaƙi hebru ko da jin wannan batu sai mamaki ya kama shi don haka sai shi ma ya kara bakinsa a kunnanta ya ce tabbas magana ki gaskiya ce amma ya aka yi kika sanni alhalin na yi imani cewa baki taɓa gani na ba malefa ta ce an sha bani labarinka a siffanta min kamanninka na daɗe ina kwatanta ka a cikin barci na kamanninka da nake gani a mafarkin su na gani a yanzu kai ko menene dalilin da ya sa ka karya dokar bauta ka zo har nan wajena shin baka ka tsoron sarki ya sa a maka horo mai tsanani imnal ya murmushi ya ce ya ke abociyar kyawu da kwarjini ki sani cewa zuciyar da ta kamu da begen masoyi makauniya ce kuma wato kurma ce haka zalika ba ta tsoron komai a duniya muddin za ta sadu da abin begenta lalle na daɗe yana begenki a zuciyata tsawon shekaru bakwai kuma a yau ne ne alkawarin sai na furta miki ciwon zuciyata ko da ku bayan ne hakan za a tsire na anan gaban miliyoyin wannan jama'a sa'ad da gimbiya mulaifa ta ji wannan batu sai idanunta suka ciko da kwalla ta ce godiya ta tabbata ga darbuza wanda ya cusa min kaunarka tun gabanin na ganka da idona ya kai masoyina ka yi sani cewa daga ranar da na fara jin labarinka ni ma na ji na kama da tsananin kaunarka kuma ni ma yau shekaru bakwai kenan ina fama da begenka a cikin zuciyata ba ni da burin da ya fi na ganka da idanuna amma damar hakan bata samu ba sai yau sa'ad da imnal ya ji wannan batu sai ya kamu da tsananin farin ciki kuma ya ji santa ya ƙara a ransa ɗari bisa ɗari kawai sai suka kama kuka a daidai wannan lokaci ne sarki maharas ya ɗago da kansa sama ya buɗe idanunsa domin ya yi wa jama'a bayanin saƙon darbuza idanunsa sharkab da hawaye ba zato ba tsammani sai ga mulaifa da imnal suna riƙe da juna dab da shi al'amarin da ya matuƙar firgita shi kenan kuma ya cika da tsananin mamaki ya tambayi kansa yaya aka yi imnal ya tsallako ya zo har nan inda muke kuma yaya aka yi mulaifa ta yadda da shi har ta rike shi alhalin ta kasance mai ji da kanta da kare martabata gama na hakan ke da wuya sai mulaifa ta ɗago kai ta yi arba da sarki yana kallon su cikin razana ta janye jikinta al'amarin da ya sa shi ma ya juya kenan ya yi arba da sarki maharas ya daka masa harara ba tare da ya ce da shi uffan ba imnal ya juya da saurinsa ya koma can wajen mahaifinsa ya zauna ya ƙara sunkwi da kansa ƙasa ita ma gimbiya malaifa sai ta sunkuyar da kanta ƙasa ta rufe idanunta zuciyarta na ta dakan uku uku a sannan ne sarki maharas ya ajiye zuciya gami da gyara murya ko da jin gyara muryar tasa sai kowa ya ɗago da kai aka kura masa idanu da aka ga hawa yana zuba a idanun sarki sai hankalin kowa ya dugunzuma saboda ba a taɓa ganinsa ba a cikin irin wannan hali sarki maharaz ya ƙara yin gyaran murya a karo na biyu sannan ya dubi jama'a cikin nutsuwa ya ce ya ku jama'ar ƙasar darul mahabur ku yi sani cewa bana muna cikin tsananin tashin hankali domin mai girma darbuza ya gaya min cewa rayuwar dukkanin jama'ar da ke wannan nahiya na cikin mugun haɗari saboda akwai wani gawurtaccen sarki mai suna jalo wanda ke mulkin birnin Hawardin bincike ya tabbatar da cewa a halin yanzu da ni da sarki jalo mun yi kunnen doki a karfin mulki da arziki da girman ƙasa bisa wannan dalili ne kishi ya kama sarki jalo ya sha alwashin cewa sai ya rushe daula ta ya mallake mulki na da arziki na sannan sai ya mamaye duk kasashen da ke wannan nahiya tamu ba ma nahiyar mu kaɗai ba gaba ɗaya duniyar yake sanya mallaka saboda biyan wannan bukata ne sarki dujalo ya shiga halwa kwana saba'in ya samu mafita bisa samun biyan bukata mafitar ku ita ce dole ne ya je ya samu waɗansu sihirtattun makaman yaki guda uku da waɗansu da sadaukai uku mazan jiya waɗanda a zamaninsu ba a samu kamarsu ba waɗannan mutane su ne ƙaura saddadu na birnin kufa sadauki antaro na birnin kisara sai kuma hulkas na birnin romania waɗannan barade sun cika mazan jiya domin har yau har gobe ba a samu jarabai kamar su ba kuma har izuwa ƙasashen duniya ba za a taɓa mancewa da tarihinsu ba. shi sadauki antaru yana amfani da wata sihirtacciyar takobi ce mai lakanin saifin lijara ko me aka sara da wannan takobi sai ya dare gida biyu tamkar a sa wuka a yanka leman bawo saboda kaifin dafi da sihirin da ke jikinta sadauki shaddadu yana amfani da wani sihirtaccen mashi ne mai lakanin galilil haras duk mahalukin da ya mallaki wannan mashi komai yawan abokan gaba shi kaɗai zai iya halaka su da mashin domin a duk sa'a da ya cilla shi cikinsu sai ya ɓarma cikin mutum dubu arba'in a cikin daƙiƙa kaɗan sannan zai dawo hannunsa mashin galil haras yana da tsananin haske don haka komai duhun waje inda aka shiga da shi sai an ga komai ko da ko allura ce ta faɗi ƙasa bugu da ƙari mashin galil haras na iya rikida ya zama abin hawan mamallakinsa walau doki ko raƙumi kuma ba zai gaji da tafiya ba ba zai buƙaci abinci ko ruwan sha ba tsawon kwanaki arba'in ƙaura hulkas na birnin romania shi ne mamallakin hular karfan lamsara ita dai hular lamsara ta kasance shi umar hula wacce in dai mutum ya sanya ta yana iya ganin abin da ke gabansa. haka kuma duk irin guguwar da ake yi da tsananin ruwan sama mai zuba kamar da bakin kwarya ba za su kusance shi ba sai dai kaga yana tafiya babu su inda yake wannan kaɗan ne daga cikin sihirin waɗannan makamai na mazanjiya akwai sauran sirrukan waɗanda babu wanda ya san da su face masu su wato su kansu mazan a halin yanzu tuni sarki dujalu ya baro ƙasarsa tare da dakarunsa na yaƙi ya nufi tekun bahar sufiya don ɗauko takobin saifin lijara daga birnin hawarar ɗin zuwa tekun bahar sufiya tafiya ce ta shekaru uku bisa doki ko raƙumi ba tare da yada zango ba ko da sarki dujalu ko shi in zai yi amfani da ƙarfin sihiri wajen yin wannan tafiya kuma ko da akan aljanu za su tafi dole ne su shafe sama da shekara guda kafin su isa tsakiyar tekun bahar sufiya neman takobin saiful da jara a cikin kogin kuwa daidai yake da neman jaki mai kaho wato dai mace ce da ciki za ta iya haihuwa lafiya kuma za ta iya rasa rayuwarta a takaice al'amari na sa'a da rabo amma dai sai babbar sa'a sannan za a dace idan har aka samu nasarar ɗauko takobin da jara to lallai sauran makaman biyu ba za su yi wahalar samu ba sosai duk mutumin da ya haɗa waɗannan makamai a jikinsa shi kaɗai tabbas ya cika gagara bado kuma sai ya mulki duniyan nan gaba ɗayanta ba wai mutane kaɗai zai mulka ba hatta aljanu da dabbobi da dukkanin sauran halittu sai ya iya sarrafa su har tsuntsaye babu halittar da ba zai iya magana da ita ba kuma ya ba ta umarni ta bi umarnin cikin biyayya ya ku ahalin darul mahabu ku yi sani cewa ba mu ga ta zama ba dole ne mu miƙe tsaye mu zage damtse kuma mu haɗa ƙarfi da ƙarfe don ganin mu riga sarki dujjali samu waɗannan makamai guda uku idan ku muka yi sakaci ya riga mu samun waɗannan makamai to muna ji muna gani zai zo ya baje ƙasanmu ya kashe mazajenmu sannan ya gaje matanmu da 'ya'yanmu da dukiyoyinmu ya zama wajibi ma'aika da wannan saƙo ga sauran kasashen da ke wannan nahiya tamu domin mu sanar da su halin da ake ciki kuma mu nemi gudunmawarsu bisa wannan gagarumar tafiya sa'ad da sarki maharas ya zo na azancensa sai ɗakin bauta ya sake yin tsit tamkar babu mutum ɗaya mai rai a wajen ba komai ne ya haddasa hakan ba face halin da jama'a suka shiga na tsananin tashin hankali da firgici daga can sai ɗakin bautar ya ruɗe da hayaniya masu kuka na yi masu ihu da ɗimaucewa na yi cikin fushi sarki maharas ya yi tsawa aka sake tsit sannan ya ce kukanku da firgicewa ku ba za su sa ku kubuta daga sharrin sarki dujali ba babu abin da ya kamace ku face tunanin irin gudunmawar da ya kamata ku bayar bisa wannan gagarumar tafiya da ke gabanmu ni a tawa shawara duk wanda ya san cewa zai iya daga takobi ya shirin wannan tafiya ma'ana ban ɗauke wa kowa wannan yaƙi ba a ƙasata face ƙananan yara da mata da tsofaffi tabbas yawanmu zai ƙara mana kwarjini a idan abokan gaba lalle a yi shela birni da ƙauye a yi ta sanar da wannan saƙo su kansu matan da yara da tsofaffin waɗanda duk suka san cewa za su iya ba da gudunmawar guziri ko za su iya ba da kayan yaƙi ko su ƙera sababbi muna buƙatar su yi haka da wannan kalami nake sallama kowa ba za mu sake taruwa a nan ba sai nan da kwanaki bakwai wato a ranar da za mu yi wannan gagarumar matafiya kwanmu da kwarkwatanmu gama faɗin hakan ke da wuya sai sarki maharas ya dubi imnal ya ce ina neman ku a fada kai da mahaifinka da yammacin gobe gama faɗin hakan ke da wuya sai sarki maharaz ya kama hannun gimbiya laifa ya ja ta suka fice daga cikin ɗakin bautar da karu da fadawa na take masa baya nan take ɗakin bautar ya watse jama'a suka tafi suna ta tattauna wannan al'amari a cikin firgici da matuƙar damuwa a wannan rana dai mutane ba su da hira da tafi batun sihirin sarki dujalu nan da nan labarin al'amarin ya fara bazuwa zuwa sauran garuruwa birane da ƙauyuka da kuma sauran ƙasashe makwabta duk jama'a da ta ji wannan labari sai ta ruɗe ta shiga shirye-shiryen kare kai da ba da dakarun gudunmawa zuwa birnin darul mahabur tun a wannan rana ne sarki maharas ya aiki waɗansu zakakuran hadimansa na jinsin aljanu suka kai wasiƙu zuwa dukkanin sarakunan da ke mulki a nahiyar a cikin sa'o'i kaɗan labarin ya riski ko ina da ina sarakai suka firgice ainihin kuma suka miƙe tsaye wajen fara shirye-shiryen tafiya wannan shine abin da ya faru a fadar sarki maharas bayan ya sanar da jama'arsa jawabin gunki darbuza wanda aka saba yi a duk ƙarshen shekara a lokacin bauta al'amarin imnal da mahaifinsa sarkin yaƙi hibiru bin imlaskwa tun tunda suka baro ɗakin bauta suka nufi hanyar gida sai duk suka yi shiru suna tunani a cikin zuciyoyinsu ba tare da sun ce kala ba shi dai sarkin yaƙi hebru ba komai yake tuna ba face kiyasta irin rayukan da za a yi asara yayin wannan tafiya gami da irin dukiyar da za a barnatar haka kuma yana jimamin tafiyar da za a yi a bar mata da yara da tsofaffi kawai a birni ba tare da an ba su dakarun tsaro ba wanda hakan na iya janyo komai ya faru duk da cewa sadauki hibru ya san cewa ba shi da mata kuma ba shi da sauran dangi a faɗin ƙasar gaba ɗaya sai ji takaici da bakin ciki sun mamaye zuciyarsa saboda ya san cewa wannan gagarumin yaƙi da za a fita ba ƙaramin masifa ba ce da kuma bayan ci gaban nahiyar gaba ɗaya domin zai janyo karyewar tattalin arziki kuma masoya za su rasa masoyansu iyaye za su rasa 'ya'yansu 'yan uwa za su rasa 'yan uwansu ko da hibru ya zo na azancensa sai idanunsa suka ciko da kwalla saboda tausayin halin da jama'a za su shiga shi kwa sadauki imnal ko kaɗan tunaninsa ba irin na mahaifinsa ba ne abin da ya fara faɗo masa a rai shine wai shin yaya za a yi ya mallaki waɗannan kayan yaƙi guda uku na mazanjiya ko da ya gama ayyana hakan a zuciyarsa sai wa kansa dariya ya ce amma fa ba ni da hankali a kan wanne dalili ne ma zan nemi abin da ya gagarin manyan sarakunan duniya masu takama da komai gama ayyana hakan ke da wuya sai gimbiya mulaifa ta faɗo masa arai ya ce to wai shin yanzu za a yi tafiyar nan tare da gimbiya mulaifa kuwa lalle zan kasance mai tsananin baƙin ciki idan ba a tafi da ita ba idan ku aka tafi da ita sai na fi kowa farin ciki a duniya haka dai imnal ya ta wannan sake-saken zuci har suka isa kofar gida dama imnal ne a kan gaba har ya sanya kafasa cikin kofar gidan sai dakata ya waigo ya dubi hiburu fuskarsa cike da alamun damuwa ko daga nan haka sai hiburu ya tsaya cak ya kura masa idanu sannan ya ce menene ya faru imnal ya ce ka gafarce ni ya abana ka yi sani cewa na yi babbar mantuwa ɗazu faɓa a ɗakin bauta sarki ya gaya min cewa yana neman mu a fada ni da kai da yammacin gobe ko da jin wannan batu sai hankalin hebru ya dugunzuma ya yi shiru yana tunani daga can kuma sai ya dubi imnal ya ce ka gaya min gaskiya shin kayi wani laifi ɗazu a ɗakin bauta ko da jin wannan tambaya sai imnal ya sunkuyi da kansa ƙasa cikin alamar rashin gaskiya ya ce kwarai kuwa na yi laifi domin na tashi daga inda nake zaune na je wajen gimbiya mu laifa ko da jin haka sai hebru ya dafe kai yana mai ajiyar numfashi sa'an na ya ce tabbas na san cewa ruwa baya tsami banza ni dai a sani na sarki bai taɓa nema na don yin wata shawara akan wani abu ba ko yaƙi za a fita baya neman shawara ta sai dai kawai a gaya min cewa za a fita domin na yi shiri tabbas ka aikata babban laifi don haka dole ne ka fuskanci hukunci saboda haka ni babu ruwana tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai doka ko da jin wannan batu sai imnal ya murmushi ya ce in dai akan soyayya ta ga yin biya malefa ne a shirye nake da na karɓi kowane irin horo ko da na mutuwa ne cikin tsananin takaici da mamaki hibir ya dubi imnal ya shiru bai ce komai ba kawai sai ya wuce zuwa cikin tarakarsa ya bar imnal yana na tsaye a bakin kofar gidan da yammaci ku da sarki maharas ta cika makil da jama'a masu amsa gayyatar tafiya yaki duk da cewa adadin jama'ar da suka taru bai kai kaso ɗaya ba cikin goma masu tafiya yakin sai da fadar ta cika ta batse zamana cewa duk inda mutum ya hanga babu abin da zai gani face na bil adama tun a farkon yammacin ne sarkin yaƙi hibir da ɗansa imnal suka amsa kiran sarki suka hallara fada shi ko sarki maharas bai fito daga cikin gida ba sai da kowa ya gama zuwa ko da fitowar sarki sai kowa ya miƙe tsaye don girmamawa gare shi har sai da ya zauna sannan kowa ma ya zauna sarki ya dubi dubunnan dakarun da suka amsa kiransa sai ya cika da farin ciki ko da ya dubi bangaren da su imnal suke tsaye sai murtuke fuska ran sai ɓaci bayan fadawa sun zo sun zube gabansa sun kwashi gaisuwa ya rage saura sarkin yaƙi hebru kawai sai sarki maharaz ya yi nuni da hannunsa ya zuwa ga wani badakare yana mai yi masa nuni da ya zo da imnal gabansa nan take badakare in zamu ya je ta sakiyar imnal gaba ya zo da shi kusa da sarki a wannan lokaci gimbiya malaifa na zaune daddo sarki ko da malaifa ta ga an ta sakiyar imnal an zo da shi gaban sarki sai hankalinta ya dugunzuma domin ta tabbatar da cewa lalle hukunci za a yi masa gaba ɗayan jama'ar da ke fadar kuwa sai suka cika da mamaki suka zuba ido su ga irin hukuncin da za a yi wa imnal yaron da ba a taɓa ganin ya yi wani laifi ba a kullum shi da mahaifinsa ba su da abin da ya fi biyayya ga sarkin nan sarki maharaja miƙe tsaye daga kan ga mulkinsa ya dubi jama'a ya ce ya ku ahalin darin mahabub ku yi sani cewa wannan yaro imnal ɗaga sarkin yaƙin mu ya kasance mai ladabi da biyayya a gare mu kamar yadda mahaifinsa ya kasance kuma ba mu taɓa kama shi da wani laifi ba amma sai gashi a jiya ya aikata wani babban laifi wanda ba mu taɓa zaton zai aikata shi ba laifinku shine a jiya sa'ad da kowa ya sunkui da kansa ƙasa ɗakin bauta shi sai ya miƙe ya je inda nake zaune ya zauna kusa da mu wannan shine karo na farko da wani mahaluki ya karya dokan mai girma darbuza a cikin ƙasar nan don haka dole ne a yi masa hukunci gwargwadon laifinsa mai girma darbuza ya ce a ɗaure imnal a sama jikin katako kuma a cikin rana tun daga fitowar rana zuwa faɗuwarta ba tare da an ba shi ruwa ko da makwarwa ɗaya ba har tsawon kwanaki uku idan kuma ya sake aikata irin wannan laifi to hukuncinsa zai zamo kisa ne ko da sarki maharas ya zo na a jawabinsa sai idanun malaifa suka ci ko da kwalla suka fara zubar da hawaye hibir da imnal kuwa ko a jikinsu maimakon ma hankalinsu ya tashi sai suka kama murmushi domin sun san cewa wannan horo ba komai ba bane akan irin horon da hibiru ya saba bashi tun ma shekarunsa ba su kai haka ba sarki maharaz ya ci gaba da bayani yana mai cewa sai gobe za a fara wannan horo ga imnal kuma kashe garin ranar da aka gama horon ne za mu ɗunguma gaba ɗayanmu mu tafi zuwa wannan gagarumin yaƙi da ke gabanmu domin mu riga sarki da jalo ɗauko takobin saifin lujara na mai kira ga dukkanin jama'armu da a ci gaba da shirye-shirye babu sassauci domin tuni dakarun gudunmawa sun zo da yawansu mu kawai suke jira a tafi ko da gama wannan jawabi sai sarki maharas da malaifa suka miƙe suka shiga gida sannan sauran jama'a suka watse kowa ya kama gabansa lokacin da imnal da hiburu suka isa gida sai hibru ya aika imnal kasuwa domin ya je ya siyo ziga-zigi na wutar kira saboda nasa ya riga ya lalace nan da nan ku imnal ya hau doki ya tafi kasuwa tun kafin ya isa kasuwar sai ga duk inda ya ratsa jama'a na kallonsa suna magana akan hukuncin da sarki ya masa kafin ya isa kasuwar ne ya haɗu da waɗansu kuyangi na gidan sarki suna tafi suna hira ko da suka ganshi sai suka sha gabansa suka shiga ya masa kirari suna koɗa shi al'amarin da ya matuka bashi mamaki kenan ya dube sai ce ya ku waɗannan ku yange ku ko menene dalilin da ya sa kuke koɗa na haka alhalin ban yi wani abin al'ajabi ba ko da jin wannan tambaya sai ku yangin suka bushe da dariya gaba ɗayansu sannan ɗaya daga cikinsu ta ce ai ko kai ne kai babban abin al'ajabi tunda ka saya zuciyar gimbiya mulaifa alhalin bata ta taɓa nuna tana son wani ɗa namiji ba face kai a yanzu haka tana can gida tana ta rusa kuka saboda jin cewa za a yi maka horo na kwanaki uku bisa laifin da ka aikata babu irin roƙon da gimbiya ba ta yi wa sarki ba akan ya janye wannan horo da ya ce zai yi maka a mayaki saboda baƙin cikin haka ne ta kasa ci da shan komai a yanzu kuma ga dukkan alamu haka za ta kwana a cikin wannan hali sa'ad da kuyanga ta zo na azancanta sai hankalin imnal ya dugunzuma ainin ya rasa abin da ke masa daɗi a duniya kawai sai ya dubi kwangin ya ce da su idan kun koma gida ku shaida wa gimbiya mu laifa wanda take kuka domin sa yana bakin ciki bisa zubar hawayenta da kuma rashin ci da shanta lallai shi ma a yau ba zai ci ba kuma ba zai sha ba har sai ya zo ya ganta ta kowane hali